Dr. Nur Sani Hanga wanda ya dogon jawabi mai tsaho ya ce rashin haɗin kan al'umma yana taka rawa gagarima wajen haifar da koma bayan al'umma. Amma ga wani aibi wanda yake ya zo wanda yake shi fi sharri shine rarraba mutane. Rarraba mutane da sunan siyasa ko jam'iyya wato ba karamin wato sharri ba ne domin za a ga cewar yana haɗa tsakanin ɗan uwa da dan uwa yana haɗa tsakanin sirki da sirki yana bata zamantakewa. yana sa kuma mutane su zamanto cewar wato su ji babu ruwansu ma don duk da suka shiga ba za su tsira ba to saboda haka wannan kuma abin da yake aka yi wato na rarraba jama'a shine yake ba da dama wato ga masu irin wannan ɗabi'a wato su ci gaba da yadda suke so akan mutane da haka mutane ya kamata a yi ƙoƙari a gane cewar wato haɗuwar mu ita ce ƙarfi. Ya kuma ƙara da cewa shugabanci al'amari ne na kowa da kowa idan da kowane ɗaiɗaiku za su sauke irin nasu shugabancin da ba a shiga matsala ba. Shugabanci na kowa da kowa ne a matsayinsa. kuma idan kowa ya ba da matsayi shugabanci mai kyau a matsayin da yake nasa sha Allah shugabanci na al'umma wanda yake shine koli shine ya fi komai muhimmanci shine kuma ake kokawa da shi shi ma zai yi kyau ma'ana wato ina ganin cewar matsalolin da muke samu na shugabanci yana da alaka da cewar mutane su ma ba tsaya sun ba da shugabanci mai kyau ba sannan muka yi bayani kuma akan cewar musulunci ya koya cewar wato shugabanci wato kala-kala ne kuma hawa-hawa ne yakan tafi ya dawo daga cikin malaman da suka yi ta'aliki har da shugaban majalisar malamai ta jihar kano malam ibrahim khalid babban matsalar kuma gaskiya ne ba mu san meye shugabanci ba mu san alherinsa ba ba mu san kimarsa ba ba mu san darajarsa ba da haka shi sa ba mu damu da kowa ne shugabanci ba kuma ran da mutane ba su san abu mai kyau ba to ba za su iya yakar mara kyau ba ko ba za su yi rigima don su tabbatar da mai kyau ba don ba san shi ba you can't miss what you don't, what you don't know to ni abu na farko da nake so in faɗa ne na ran baɗa Allah ya ji kansa ya dunkule bayani yake cewa shugabanci shine tsaron gaskiya da shirya mutane daidai ko shi kenan shugabanci shugaban cibiyar ta inuwar musulmin najeriya kuma tsohon gwamnan jihar kano ahmad muhammad daku karatun baya kan dalilin kafa inuwar ta musulmin najeriya abin da ya sa aka fara wannan lema shine lokacin da 1990 aka ce an kori katsina sokoto kano da mai daga najeriya to mafarin wasu mutane suka tashi tsaye manyan mutane iyayenmu da sauran suka shiga cikin wannan abu suka ce ya kamata mu kare musulunci kuma wa'anda duk aka kora din ai eh, jihohi ne na musulunci sokoto katsina kano da sauransu so tun sannan abu ana ta yi ana ta yi har allah ya sa muka kawo yanzu ana kara faɗakar da jama'a mu kula da kanmu ba kamar misali a ce ya kamata dukkan jihohin arewa suna kula da dukiyarsu da kuɗinsu ya zama ba wai sai suna jiran an kawo kuɗi daga can sama ba rahoton kenan su babu balace ɗaya 'yan gurasa